Évidemment, nous prenons ici le terrain, le Moutiki. Atakbir! Atakbir!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 قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله Ubangiji ka وأن mu wannan الله da Allah ya babu mu musulmi babu shakka mu musulmi ƙoƙarinmu amma Allah ya sa daga nan musulmi su fahimci kansu da muke zuwa mun bi guri da yawa mun ɓace ba mu gane gurin ba ko ina ka ga ana aiki duka ba musulmi ba ne ko ina ka ga shi an karbi kasa ko da ina an karbi ƙasa ko ina ana gine-gine ana gine-gine ni da na zuwa shi na ga kamar ga masu blok sun bude factory blok ana bugawa ba wai an ka karbi an iyaka amma ba musulmi ciki shi musulmi na zaune cikin zango wai Allah ne bai basu ba yana zaune wani yana zaune cikin zango wai sai na sallah tun da sai na sallah ne ba ruwan shi an fita waje na gine-gine ko kuna cikin kuna zaune cikin masallaci kuna jira Allah ku je ku ma mamaki haka ku je ka je lahira kike da jama'a Allah ai baka bari bane sai sa bai zakka ba sai sa ban ban nemi fili na gina wurin marayu ba bai da ce wurin makafi yau ana gina wurin makafi shi Allah baka bani ba ya baka mamaki ka ga wurin marayu da. ka wahala sai sa ina ce ma khalifa da sauran jama'a da suke tare da shi su san kamar in Allah ya sa aka yi aka gina wannan guri ya gwada mana kamar mai komai lalacewa mu ne sa muka yaune. muna cewa Allah bai bamu ba Allah bai bamu ba ni na san an bamu dubu ko ɗaya ba mu ɗauka shi shiga abin da Allah ya bamu billahi da la ilaha illallah da sarakan mu da limaman mu da attajiran mu eh akwai akwai magana ko ku tashi ko ku tashi eh ba mu yadda ko ku tashi ko ku tashi ubangiji na da muku yace alam Allah al-ardha kisata ahya'an wa amwata ban sa ƙasa ya ishe ku ba kuna rayayyu ko kuna matattu sai ku kuna da wuri wuri guda yau mun samu four years ya samu independence gidajen mu nan inda yake haka yake bai sa ba mu canji ba mu neman arziki sai sa jama'a Allah ya sa wannan zama mabudu Allah ya sa wannan shi ne farko Allah ya sa zama shi ne in Allah ya da wata rama wata rama a ce musulmi wasu wani abu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum mursalin التكبير